Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da safe yau Litinin 11 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Sabon zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a faɗin duniyar Musulmi da Larabawa na nuna rashin amincewa da birnin Qudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. An bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a ƙaramar hukumar Santa Barbara a jihar California ta Amurka saboda mummunar wutar dajin nan da ke ta ci. sannan da ɗan majalisar dattawa daga jihar alabama richard selby na jam'iyyar republican ya ce ba zai zaɓi ɗan takarar republican romoy ba mai fuskantar zargin yin batsa da 'yan mata kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku yi cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema ta fara kai kayayyakin tallafi ga waɗanda rikicin makiyaya da 'yan bace mai shafa a adamawa bukatun wayannan mutane yanzu haka gidaje babu abin kwanciya babu abinci babu duka an kona ire-iren wayannan an samu daga wajen gwamnati da kuma ko da jama'a ne wayanda suke da shi sun iya sun bayar zai taimaka yayin da babbar jam'iyyar adawa ta najeriya pdp ta yi babban taronta na kasa lafiya sai dai jigon jam'iyyar tsohon gwamnan jigawa sule lamido ya ce apc ba za ta yi gudanar da babban taro ba tare da rudani ba don misali ga jami'ar apc shekara uku tana yanzu ta kasance taro ba ta yi ba kuma na cewa idan sun yi taro yanzu wallahi sai an kai murcin wato dibar gawa a wannan wurin sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa zai gabatar amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum ya saurari ga labaran. Sabbin zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a faɗin duniyar musulmi da larabawa na nuna rashin amincewa da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump yanke ta amincewa da birnin Qudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Sai da jami'an tsaron Lebanon suka watsa ruwan zafi da barkonon tsohuwa a wajen ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beirut. don dakatar da 'yan labaran da falasɗinawa masu zanga-zanga waɗanda suka yi ta jifa kan ofishin jakadancin suka kuma ƙona wani mutum-mutumin trump da mu da tutocin ƙasashen amurka da isra'ila a ƙasar indonesiya wadda ta fi yawan musulmi a duniya dubban mutane sun yi ta zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin amurka da ke jakarta babban birnin ƙasar. yayin da kuma aka yi ta zanga-zanga a ƙasashe irin su jordan da turkiya da pakistan da malaysia da masar da kuma yankin ƙasar falasɗinu mai makwabtaka da isra'ila kafin ya bar ƙasar jiya don ganawa da shugabannin ƙasashen turai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi allah wade da abin da ya kira munafurcin waɗanda suka yi ta suka kan shawar da trump ya yanke ta ɗaga ofishin jakadancin amurka zuwa birnin kudus nan gaba daga birnin tel aviv inda ofishin jakadancin akasarin gwamnatoci suke an bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a karamar hukumar santa barbara da ke kudancin jihar california da safiyar jiya lahadi yayin da wutar daji mafi girma da jihar ta taba gani ke barazana ga garuruwa da dama da ke bakin gaba an umarci mazauna kafin da montecito da su tashi tun safiyar jiya lahadi a yayin da wutar da ake wa lakabi da suna thomas ke daɗa zuwa zuwa birnin santa barbara mai tazarar kilomita 160 yamma da birnin los angeles mutane kimanin 88,000 aka kwashe zuwa yanzu saboda barazanar wutar thomas wadda hukumar kashe gobarar jihar ta ce ta sha kan kashi 15 cikin 100 ya zuwa daren wato ranar asabar daɗaɗɗen ɗan majalisar dattawan amurka daga jihar alabama richard shelby na jam'iyyar republican ya faɗi jiya lahadi cewa jihar na buƙatar abin da ya zarce zaben roy moore wanda shi ma ɗan republican ɗin ne saboda an zarge shi da yunƙurin yin lalata da 'yan mata ƙanana shekaru 40 da suka gabata a lokacin yana da shekaru sama da talatin. shelby wanda ya shafe shekaru talatin a majalisar dattawan ya gaya ma kafar labaran cnn cewa tuni ma ya kada ƙuri'a irin ta 'yan nesa a gabanin zaben da za a yi gobe talata inda ya rubuta sunan wani wanda ya kira wani ɗan republican mai mutunci wanda ya iya bayyana sunan sa babu yadda za a yi in kada ƙuri'a maroimo ban kada ƙuri'a maroimo ba ba zan so in ga wani ɗan republican daban ko zan so in ga wani ɗan republican daban akan wannan kujerar kuma zan tsaya akan wannan matsayar a cewar shelby wanda ya ƙara da cewa ba zan zaɓi demokarat ba ba zan zaɓi demokarat ba kuma ba zan bayar da shawara a zaɓi demokarat ba to amma ban zaɓi roy moy ba cikin 'yan kwanakin nan trump ya ƙaddamar da gagarumin yaƙin neman zaɓe mamor yana mai watsi da zarge-zargen neman aikata lalata da ake masa da kuma yadda aka taɓa sauke shi har sau biyu a matsayin babban alkalin kotun kolin jihar alabama saboda ya biyayya ga hukuncin kotun tarayya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan adawa kasar kenya sun jinkirta shirinsu na kaddamar da shugaban raila odinga wanda ya kawarce mazaben da aka yi a watan oktoba a cewar jam'iyyarsa a jiya lahadi a da haɗakan nasa ta yi shirin kaddamar da odinga a matsayin shugaban ƙasa na kwatance kawai gobe talata zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar kenya makonni biyu bayan da aka rantsar da shugaba mai ci uhuru kenyatta na wa'adi na biyu haɗakar nasa ta ce an yanke shawarar ce bayan tuntuɓa da tattaunawa da aka yi da wasu magabata a ciki da wajen ƙasar ba tare da ambatar sunan ko daga ciki ba antoni janar ɗin kenya ya faɗi a makon jiya cewa duk wani bikin ƙaddamar da shugaba na kwatance na iya janyo tuhumar cin amanar ƙasa ga odinga wanda laifin hakan a ƙasar kenya shine kisa majalisar ɗinkin duniya ta ce lokaci na fi ƙurewa na warware rigimar yankin ruwan koriya cikin lumana jeffrey feltman ƙaramin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ɓangaren siyasa ya ziyarci koriya ta arewa a wannan satin inda ya gana da ministan harkokin waje ri ho da kuma mataimakin minista park yong-guk kafar labarai ta gwamnatin koriya ta arewa ta ce bangarorin biyu sun amince su rika ganawa akai-akai kafar labarai ta kcna mallakin hukumomin koriya ta arewa ta faɗi jiya asabar cewa wannan al'amari na baya-bayan nan ya faru ne sakamakon ziyarar ta feltman zuwa wannan ƙasar da ta zama saniyar ware Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya nema ta fara agazawa mutanen da rikicin makiya wato rikicin fulani da 'yan kabilar bacama ta shafa ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz da karin bayani kamar yadda malkaluma ke nunawa daruruwan jama'a ne fa wannan rikici na bacama da fulani makiyaya raba da gidaje a kananan hukumomin damsa da kuma numan da ke kudancin jihar adamawa lamarin da ya sa yanzu hukumar nan ta bada agani ga ta najeriya nema soma kai kayakin tallafi ga waɗanda ma rikicin ya shafa tun farko da yake mika kayakin tallafin ga hannun gwamnatin jihar adamawa imam abani garki da ke zama sabon jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar yola ya ce hukumar ta nema za ta ci gaba ne da kai kayakin tallafi ga waɗanda yanzu ma ke gudun hijira a ciki da kuma wajen jihar Adamawan. Kamar yadda na faɗa lokacin da ke gabatarwa shi ma wannan kamar karo na farko ne domin bai kamata a ce wani abu ya faru ba gwamnati ta nuna damuwanta ba. Akwai wani karo na wanda za mu sake wani consignment da zai sake zuwa nan gaba insha Allah bayan wani. To wai kowane tanadi hukumar ta yi domin gudun kada kayakin su salwanta ga ma da ta bakin jami'in hukumar ta nema. Eh akwai tanadi tun daga farko muna ta tattaunawa da wakilan wannan mutane wato community yana duk abun da muka yi tare muke da su tun daga farko ma tun kafin ma a zo mawar mu danka wannan kayan kuma wannan kayan a gaban idon ku kuna kallo akwai wakilan wannan mutane wani al'umma wanda suna nan gurin muka danka abun a hannunsu saboda haka mun yarda cewa in Allah da wannan kayan zai ji hannun wanda ya dace da ta amshi kayakin tallafin a madadin kananan hukumomin biyu shugabar karamar hukumar da Mrs. Walefuwa ta koya ba nema da samun waɗannan kayayyaki inda ta ce tuni ma aka kafa wani kwamiti da ke da alhakin raba kayakin ga mutanen da lamarin koye shafa. Kamar yadda aka faɗa mun riga mu sacin kwamiti wanda su ne za su kai kayayyakin nan mun tabbatar da kwamiti din nan bukatan bukatun wayannan mutane yanzu haka gidaje babu abin kwanciya babu abinci babu duka an kona so ire-iren wayannan an samu daga wajen gwamnati da kuma ko da jama'a ne wayanda suke da shi sun iya sun bayar zai taimaka haka nan ma kuma walafuwan ta koyi kira nema ga kungiyoyi da su masu tallafa kungiyoyi su fito su taimaka ma jama'a da kuma jama'a su ma yi hakuri abu ya faru ba gwamnati na zata so abu haka ya faru in ya riga ya faru kuma sai a ɗauka da hakuri a saurari gwamnati domin gwamnati ta samu ta sa hannun taimako a ciki malam haruna hammanforo da ke zama babban sakataren hukumar kai dauke a jihar wato asema ya ce a bisa tsarin ma da ya gani ya yi amana cewa waɗanda lamarin ya shafa ko za su amfana na ɗaya dai ba abin da za mu yi farin ciki da abin da ya faru ba ne amma ganin waɗanda wakilan mutanen zaɓaɓɓun da suka zaɓa su wakilce su a raba kayakin nan har ga allah ni na amana zai ishe ga talakoki kuma muna musu kashe di cewa waɗannan abubuwa amana ne saboda haka a rike amana kuma a amanance wasu da rikicin ko ko ya shafa waɗanda ba sa son amma bayyana sunansu sun ko bai na farin cikin su nema da cewa to mun gode da yawa domin abin da aka yi mana nan ba kaya ne muka damu ba kyakkyawan niyya na gwamnati don ta tallafa ma mutanen mu wanda wannan abin ya shafe su niyyan nan ne muka yi ji daɗin ta ba ababen da aka bayar ba domin kyakkyawan niyya ce a haka ne muke godiya musamman godiyan mu ga shi mataimakin shugaban kasa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yayin da babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP ta yi babban taronta na ƙasa lafiya. Hakan ya sa wasu 'yan jam'iyyar ke ganin babu wani abu da zai shafi tasirin jam'iyyar a babban zaɓe mai zuwa. Daga Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya. babban taron pdp ya caza manyan 'yan jam'iyyar da nuna ba barin baya da kura da zai shafi tasirin jam'iyyar a zaben 2019 in allah ya kai mu jigon jam'iyyar tsohon gwamnan jigawa sule lamido ya ce apc ba za ta yi gudanar da babban taro ba tare da rudani ba don misali ga jami'ar apc shekara uku tana mulki ta kasance taro ba ta yi ba kuma na cewa idan sun yi taro yanzu wallahi sai an kai murcin wato ɗibar gawa a wannan wurin ba su gama lafiya ba to amma ga pdp mutum da yake ana ganin wani kan amma mun yi taro lafiya kano mun ga lafiya kano kuma wallahi wallahi akwai mutanen apc kuma ya suka ce sun tabbata mu mu APC baki domin ya za a ce mu yi taron nan lafiya kalon gama suna maki wallahi kuma haka Allah saboda haka alhamdulillah mu Allah godiya an yi lafiya kalon gama kalon kuma mai ganin cewa ba zai ba to Allah ya mana ba shi kenan ba wannan ma ya biyo bayan kushe taron da kakakin apc bolaji abdullahi ne da nuna cewa pdp bata koyi darasi ba kan ɗabi'a ta ta ɗauki ɗora Sule Lamido ya ce APC da taimakon PDP ta lashe zaben 2015. Shin yanzu dan dan kana PDP da shi kan kuma APC kana ka zama wali an wanke ka baka zunubi ai ga ciko yanzu ba shi akai ba lokacin na APC ba sun shiru ba dai batta ba me suke yanzu ba zage ba a tsarin su babu siyasa tsarin da ma shine fishi ne da gilla da cin mutunci ba magana sanin kasa shi ma tsohon sakataren ANPP da tuni ya kuma PDP Sa'idu Umar Kuma garkuwan Gombe ya ce yana yi wa shugaba Buhari fatar alheri amma yana ganin har yanzu ra'ayin buhari bai fita daga ɗabi'un sojoji ba. Well Buhari na san Buhari sosai Buhari ya san ne tun da na yi na da sakataren na ANPP kuma ina ɗaya daga cikin da Allah ya bamu dama muka shi tiket sai ya zo duk abin da ya yi amma ya sabi na PDP lokacin da dawo aka yi wannan gamayyar da aka yi a kori PDP shi ne matsalar apc da shi kenan haduwa ta ba haduwa ce mai kyau haduwa ne na akwai pdp saboda ka ba zukatan ba haɗu suke ba amma dai kada kada je wani nesa da wannan ba baka amsa abin da ka tambaye ni ba mu haɗu ba amma garko in ka haɗu da shi yanzu me zaka ce masa za ku gaisa zan ce masa Allah ya taimaki president Allah ba shi mai jagora kuma garkuwa kai kana ga ya zama dan dakuna cewa kamar shi soja soja yake bi har yanzu military democracy muke a mulkin sa in kana jin ana cewa military democracy shi muke yanzu wato ma'ana demokuraɗiyya sojoji a kwarai da gaske mulki apc haka da ke it's military democracy apc dai na ganin mafarki ne pdp ke yi na hasashen dawa mulki a zaɓe mai zuwa nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya mota da a cikin turɗa domin a gaida Nasiru Adami Alhikaya har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murai Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare yanzu dai ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. a lokacin da muka nemi jin ta bakin kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar bauchi game da takardar kukar da mutanen garin zirami suka shigar game da alkali sani musa tun watan yunin shekara ta 2016 ba tare da an ba su amsa ba babban magatakardar kotun sa'adu muhammad sambowal shi ne mana bayanin matsayinsu game da wannan takardar kuka to sai dai kuma ba amsa ya ba su ba zargi ya shiga yi game da musabbabin wannan kuka da suka yi da zargin lauyansu kamar yadda yake faɗi a nan. da ka'ida idan lauya ya yi wani abu zuwa wani gurin da ba huruminsa ba ne ma'ana out of jurisdiction daga Kano zuwa Bauchi kaga ba Kano yake ba. To sai ka nemi can ba ofishin lauyoyi a Bauchi sai ka yi amfani da shi ya zamanto gurin adireshin da za a iya kai maka takardar ka a kowane lokaci. Za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba Kano za a je ba. Tunda ba zuwa za ka yi ka biya za a takardar Kano to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kuɗin waɗanda yake so ya ci saboda an ɗauke shi a matsayin lauya hanyar aikin kuɗi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan zaɓen abin address for service ba. Lauyan mutanen na Zirami shine Mamman Lawal fari wanda ya fara amsa wasu daga cikin waɗannan batutuwa. Shi alamar irin wannan wato an ce fahimta fuska kowa da irin tashi. Ah, shi iya fahimtarsa kenan, amma abin da za mu ce shine lalle hakika shi lauya mai zaman kansa a aikin kuɗi yake yi za a zo a ɗauke shi a biya shi ya je ya wakilci mutum wannan in yayi ya ci haƙƙinsa daidai na bisa dokar ƙasa idan suka zo daga ƙasar bauchi suka zo kano suka ɗauki lauya suka biya shi ba su saba ga'ida ba domin shi lauya na najeriya a ruwan zafi ne bai da gefe lauyan najeriya ne ba lauyan wani bangare ba ne saboda haka lauya zai iya zuwa ko ina ya yi aikinsa amma shi yana cewa da akwai lauya mai suna Muhammad Bila da yake shige musu gaba akan wannan shari'ar daga baya suka tsallako Kano suka tafi da ku. Shin a saki wani lauyan a ɗau wani lauyan shi ma laifi ne a shari'a? Ba laifi ba ne lauya yana wakiltar mutum a kotu. Wannan mutumin ya canza shawara ya ce yau na ajiye wancan lauya na ɗauki wani. Wannan abin daidai ne bai saba ka'ida ta shari'a ba. Ana yi matukar dai wanda ya karbi shari'a nan sabo shi lauya zai tabbatar da cewa wancan lauya inda wani haƙƙi tsakaninsa da wanda ake wa shari'a to an sauke wannan nauyi wani zargin da magatakarda sambol ya yi a madadin bayar da amsa ga kokar mutanen na zirami shine wai ai akwai lauyoyin da suka wakilce su a lokacin shari'ar da suke kuka a kai amma suka tsallake su suka tafi wurin wannan lauya mamman lawal yusufari a saboda wasu dalilan daban da a ce da gaske magatakardan yake yi cewar sun yi bincike watakila da ya gano babban kuskuren da ya a nan domin lauyoyin da yake magana a kai a zahirin gaskiya shi mamman yusufari shi ne ya tura su domin su wakilce shi a wajen wannan shari'a ta mutanen zirami ga abin da sambowal ya ce duk lauyan da yake yin abu ba son zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu jarawa ƙauya wanda suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyansu muhammadu bila kuma da azare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka bar muhammadu bilan sai aka bar dukkan lauyan da suke azare ko misau ko bauchi aka tafi kano aka nemi lauyan shi kuɗi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da ke sanya aka sun ba sai abin da aka faɗa masa kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka sun aka gama to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu fitishin da in akwai abin da za a rubuta fitishin a kai ga kuma amsar da Yusuf ya bashi bila da ake magana ma wakili na ne a wannan kotun ni na tura shi wannan kotun ya je ya yi wannan wakilci a madadina to kuma ko ba ma wakili na ne daidai ne a ya zamanto wani lauya yana yin aiki a dakatar da shi a sallame shi a bashi haƙinsa kuma a nemi wani lauyan ya ci gaba shi yana zargin cewa an sako ku ne saboda ana so a cimma wasu zarafi a wannan magana ba gaskiya ba ne domin ba magana cin zarafi a ciki a illa iyaka mun ga cewa dai ana yin wasu abubuwa da ba su dace ba mu kuma matsayin mu na lauyoyi muna kokari ne mu ga cewa an yi adalci a duk inda ake yin shari'a saboda haka sai muka rubuta takardar korafi zuwa hukumomi da suke wannan wuri domin su bincika su gani in ba gaskiya muke yi ba ai bincike zai nuna in kuma abin da muka faɗa gaskiya ne za su gani sai su ɗauki mataki shi abin da yake cewa daga takardar da kuka rubuta ya nuna alamun rashin sanin aikin ma shi yasa ko adireshi na wata can ba kusa a jihar bauchi ba yadda za su kai takarda to ya ce ba mu san aiki ba haka ilimi kogi ne ni dai ba zan ce shi bai san aiki ba amma a ka'idar aikin lauya wasiƙa da ake rubuta a kai zuwa hukuma ko kotu a ƙa'idar shari'a ba a sa mata adireshi na wani wuri da yake cikin hurumin wancan kotun a takardu na kotu da ake shigarwa su ake wa wannan ba wasiƙa ba wasiƙa ina da dama a rubuta wasiƙa daga nan kano in tura ta ƙasar turawa ma su in sun tashi bana ansa za su bana ansa ne su turo min ofis ina nan da ke kano balintana bauchi in na rubuta wasiƙa zuwa bauchi abin da nake tsammani shine za su rubuto min ansa tun daga adireshina na na kano daga bauchi su turo har zuwa kano a zo a kawo mini in kuma ba a yi wannan ba watakila suna ganin ya musu nisa ko da wahala ai akwai lambar waya a cikin wasiƙar da na rubuta ko kuma adireshin katta kwana su kira ni su ce to mun ga takardarka ga ansa nan mun rubuta maka amma dai ya yi mana wahala aika maka kano ko kana da wani wanda zai karbe ta nan sai in tura wani zai karbi wasiƙa amma a ka'ida ba sai na ba da adireshi a bauchi wadda za a kai mini ansa ba ba daidai ne su ce ai wasiƙa tana nan sun yi ansa yana cikin fayil ba yanzu in duba ba haka ka'ida aiki take ba daga cikin jawabansa ya yi bayanin cewa ku dama ba wai aikin kuke duba ba magana kuɗin da za ku samu shi yasa ma kuka yi aka ajiye wancan lauyan aka zo aka ja ku kamar yadda na ce shi lauya yana aiki ne na kuɗi Eh, amma kuma a eh, ka'idar abin da ake koya mana a makarantar lauya shine ba wai kudin zaka duba ba adalcin magana ka duba kokari zaka yi kaga an tabbatar da adalci saboda haka ba kudi muka duba ba muka rubuta wannan takarda kuma ina son ma a sani cewa wannan takarda mun rubuta ta ba tare da an ba mu ko kwandala ba kawai dai gani muka yi cewa an yi abu ba daidai ba ga mutane waɗanda ba su da galihu muka ga ya kamata a shigo a gaya ma hukumomi na gaba wanda watakila ba su sani ba su san abin da yake faruwa su yi maganin abin ba a ba mu kobo akan wannan magana ba me yasa kake tunanin shi wannan bawan Allah ya yi wa'annan furce-furce haka to in ka duba ai duk maganganun da ya yi bai ma ansa ainihin maganganun da muka yi a cikin wasikar ba shin abin da muka faɗa an yi nan an yi ko ba a yi su ba ai bai yi wannan maganar ba kawai sai dinga wasu maganganun daban so yana ganin kawai magana ce yake yi ta kokarin kare wani abin da bai ko kare shi ba cikin maganganunsa. To yanzu ku a matsayinku da kuke wakilta wannan mutane wani mataki za ku ɗauka ganin yadda maganganun nan dai? To ai ka san maganganun ba wasu maganganu ne da ya kamata mu zo mu yi sa'in sa da shi a kansu ba illa iyaka mun mun aika takarda ka'idar aiki ita ce a ba mu ansan wannan takardar ba wai a ce mu zo mu karbi takarda an rubuta mana ansa ba. A zahirin gaskiya wannan batu da muke yi batu ne na neman haƙƙin mutanen zirami kamar yadda suka yi kuka. Ba batu ne na cacar bakin kowane ne ya san aikinsa ko kuma iya aikinsa ba. Filin ciki da gaskiya ya rubuta takardar neman jin bayani daga ofishin gwamna barista M. Abubakar na jihar Bauchi kai tsaye tunda babu attorney janar yanzu a jihar ta Bauchi. Haka kuma kamar yadda barista Yusufari ya ce akwai wata takardar da suke rubutawa ko kuma aka rubuta wannan karo zuwa ga hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar Bauchi kai tsaye wadda ita tana karkashin cibjojin jihar ne. A huta lafiya. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Annu, ba. To mai gida a dawo lafiya. To ko mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura kan hanya a duk shekara. a saboda ganin yadda za a rage haɗarurruka a kan hanyoyi sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. to a takaice sabbin zanga-zanga sun barke jiya lahadi a faɗin duniyar musulmi da larabawa na nuna rashin amincewa da birnin Qudus a matsayin babban birnin kasar isra'ila an bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a ƙaramar hukumar santa barbara a jihar california ta amurka saboda mummunar wutan dajin nan da ke ta ci daɗaɗɗen ɗan majalisar dattawan amurka daga jihar alabama richard shelby na jam'iyyar republican ya ce ba zai zaɓi ɗan takarar republican roy moore ba mai fuskantar zargin yin batsa da 'yan mata 'yan adawar ƙasar kenya sun jinkirta shirinsu na ƙaddamar da shugaban su raila odinga wanda ya ƙaurace ma zaben da aka yi a watan oktoba a cewar jam'iyyarsu a jiya lahadi a da hedkwatar nasa ta yi shirin kaddamar da wadinga a matsayin shugaban ƙasa na kwatance kawai a gobe talata zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar kenya makonni biyu bayan da aka rantsar da shugaba mai ci uhuru kenyatta a wa'adi na biyu haɗakar nasa ta ce an yanke wannan shawarar ce bayan tuntuɓa da tattaunawar da aka yi da wasu magabata a ciki da wajen ƙasar ba tare da ambatar sunan ɗaya daga cikinsu ba attorney janar ɗin kenya ya faɗi a makon jiya cewa duk wani bikin ƙaddamar da shugaba na kwatance na iya janyo tuhumar cin amanar ƙasa ga odinga wanda laifin hakan a ƙasar ta kenya shine kisa an bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a kamar hukumar santa barbara da ke kudancin jihar california da safiyar jiya lahadi yayin da wutar daji mafi girma da jihar ta taba gani ke barazana garuruwa da dama da ke bakin gaba an umarci mazauna kafintaria da Montecito da su tashi tun da safiyar jiya Lahadi, a yayin da wutar da ake walakabi da Thomas ke daɗa bazuwa zuwa birnin Santa Barbara mai tazarar kilomita 160 yamma da birnin Los Angeles. To madalla masu mu a nan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na Hausa voa da ko kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau daryl smith nisar fil hashin gumil ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan salamu alaikum